الحمد لله وكفى صلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata shida ga watan ramadan hijira ta 1444 ya dace da 28 ga watan uku shekara ta 2023 muna cikin suratul arzabi har yanzu kuma za mu ci gaba ne daga ayata 28 insha Allah karatunmu na yau yana ɗauke da bayani akan zaɓin rabuwar aure ita wannan aya ta 28 ta samu hadisai daban-daban wannan da suka yi bayani game da sababin da ya sa Allah madaukaki ya saukar da ita akwai hadisai daban-daban ɗaya daga cikin waɗannan hadisai shine hadisin jabir bin abdullah uh, al'ansari hadisin jabir bin abdullah na hadisin yana sahihu muslim yana daga cikin waɗanda suka yi bayanin dalilin da ya sa Allah ya saukar da aya ta 28 ta suratul ahzab ga annabi sallallahu alaihi wasallam jabir ba da labari ya ce akwai wata rana da kala abubakarin da kala abubakarin ya sta'adinu ala rasulillah akwai rana da sayyidina abubakar ya zo gidan annabi sayyidina abubakar ya zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman izini a ba shi damar ya shiga فوجد الناس جلوسا ببابه sai ya tarar da mutane suna zazzaune a kofar gidan manzon Allah wannan shi yake nuna cewar manzon Allah bai ba su daman shiga ba akwai abin da ke faruwa a cikin gidan kenan inda kaga mutane sun hada kofar gida ba ba ma wani dama ya shiga ba ba shakka akwai wani abu da ke faruwa a cikin gida falam yu'zal li ahadin minhum wadanda sayyidina abubakar ya taras babu wanda aka masa izini ya shigo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam qala jabir yace fa adina li abi bakr amma sai annabi yayi masa sayyidina abubakar izinin ya shigo fa dakhala sayyidina abubakar ya shiga summa aqbala umaru sai ga na umar shi ma ya taho gida annabi sallallahu alaihi wasallam fasta'zana lahu ya nemi izini shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada izini ya shigo fa wajada an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalisan hawlahu nisa'uhu wajiman sakitan jabir ya ce a lokacin da sayyidina umar ya shigo gida a lokacin da sayyiduna umar ya shigo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga matan annabi sun kewaye manzon Allah matan annabi sun kewaye shi wajiman kuma shi annabi ya yi zugum nan kalma ta wajiman ma'anata alladhi ishtadda huznuhu mutumin da bacin ransa yayi yawa hatta amsaka anil kalabi saboda tsananin bacin rai har ma annabi baya magana baya ma magana matan sun bata ran mazan Allah to da ganin haka shi na Umar sai ya ce la aqulanna shay'an udhikun nabiyya lallai zan faɗi wani abin da sai na sa annabi ya yi dariya wato yana so ya ga ya faranta ran manzon Allah to wannan babu shakka halin sayyidina Umar kuma babu shakka sunnar manzon Allah ce wannan al'ada ce mai kyau domin idan ka dubi sharhun nawawi ala sahihi muslim a juz'i na goma shafi na 64 al-imam an-nawawi yace fihi istihbab misli haza. irin haka din abu ne mai kyau shari'a tana son haka wa annal insana idza ra'a sahibahu mahmuman hazinan in hazinan yustahabbu lahu an yuhaddisahu bima yudhikuhu aw yushghilahu wa yutayyiba nafsahu idan kaga wani mutum ransa ya baci musamman idan abokinka ne ko wani na kusa da kai sai ka ga ransa ya ɓaci to mustahabi ne ka yi ƙoƙarin kawar musu da wannan ɓacin rai ka yi tunanin abin da za ka yi wanda zai faranta mishi rai wanda zai raba shi da wancan damuwar da ta sa shi bakin ciki ko kuma abin da wato shi ne abin da zai sa shi dariya wuyush gilafu, ko abin da zai shagaltar da shi ya raba shi da wancan tunani saboda wancan tunanin bai da kyau tunani na bakin ciki ba shi da kyau saboda haka idan kaga mutum yana yi kai kokarin kirkiro wani abin da za ka raba shi da wannan tunani ko ka sa shi dariya wa fihi anna insana idza ra'a sahibahu mahmuman wa ma arada izalatahu wa mu'anasatihi bima yashrahu sadrahu wa yakshifu hammahu idan kaga wani hankalinsa ya tashi saboda haka kana son za ka faranta mishi rai kana son za ka raba shi da wannan bakin ciki da yake ciki a ka'ida ta farko yan bagi an yasta'zina fi zalika ya kamata ka nemi izinin mutum saboda ba kowace magana ce za ka yi a lokacin kuma ta faranta ran shi ba ba mamaki ka yi maganar da za ka ƙara sa shi shiga bakin ciki saboda ka yi sa kafin ka yi abin da za ka faranta mishi rai ko ka rage masa wannan damuwa ko ka raba shi da wannan tunani abu na farko shi ne ka nemi izininsa ah, saboda haka sai na umar da farko sai da ya nemi izinin manzan Allah da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin ɓacin rai ga matansa a kewaye da shi sai da ya nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam astanisu ya rasulallah ya ce ya rasulallah ina son ɗebe maka kewa sai da ya faɗa mishi haka kaga wannan kalmar ita za ta sa annabi tunaninsa ya dawo ga abin da sayyidina umar zai aikata abin da ya aikata don ya faranta mishi rai amma in ba don haka ba ba mamaki sayyidina umar ya faɗi magana magana kuma ta ƙara dagula al'amarinsa shi yasa da farko sai ya ce ina son zan ɗebe maka kewa ya rasulallah wale annahu qad ya'ti min al-kalami bima la yuwafiqu saboda ba mamaki ka zo da wata kalmar da bata dace ta saka shi mutumin ya yi murna ba fa yaziduhu hamman ga sai ka kara mishi damuwa wa a harajahu tana yiwa maganar kaɗin ma ta fi ɓata mishi rai akan halin da yake ciki wa rubama takallama bima la yartadihi ba mamaki ka faɗi magana da kuma shi magana ka ba za ta busa shi yarda ba wa hada min muhimma saboda haka sai al-imam an-nawawi wannan yana daga cikin ladubba muhimmai wadanda ya kamata a ce musulmai sun koya wato wani ladabi ne wata tarbiyya ce ta manzon Allah wata tarbiyya ce da sahabbai sun wani hali ne mai kyau wanda ya kamata a ce musulmi ya koya wannan hali ne na musulunci eh, don in ka lura annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da iyalansa babu shakka ba mu da wani abin koyi kamar manzon Allah babu da wani abin koyi kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance hankalinsa ya tashi ba a samu wanda zai kwantar mishi da wannan hankalin ba wannan shi ya nuna waɗanda ke kusa da manzon Allah zaman da suke yi da shi ba zaman kware ba ne to abin da sayyidina Umar ya yi shi yake nuna maka irin kusancin sayyidina Abubakar da Umar ga annabi Muhammad kusancin su ga manzon Allah ba na cutarwa ba ne kusancin su ga manzon Allah na ƙoƙarin taimako ne ga annabi Muhammad shi yasa sayyidina Ali a lokacin da sayyidina Umar ya rasu yake nuna kabarin sai ka kaga ɗayan mutanen da nake fata in yi karshe irinsa in ji duna ali saboda mutane uku din nan wato nan ake samun tarbiyya in dai kana buƙatar tarbiyya to zaka same ta a haduwar manzon Allah da sayyiduna Abubakar da kuma sayyiduna Umar Allah ya kara musu yarda shi ne sayyiduna Umar ya ce ya rasulullah laura aita binta kharija sa'alatinin nafaqata da ma ka ga iyalina a tausina umar ya riga ya hangi abin matan suka yi wato matan abin ya sa suka ɓata ran manzon Allah sayyidina Umar ya riga ya hango har ya gane saboda haka sayyidina Umar sai ya bada misali ce ya Rasulullah ina so in ɗebe maka kewa ina ma a ce kaga yadda nake da matata kawai sai gashi tana roƙo tana neman wai in bata wata dukiya sa'alatinin nafaqata fa qumtu ilaiha sauda ka da na miƙe fa waja'atu unqaha na mangare ta a wuya yace ina mikewa na bugo ta a wuya sai manzo Allah ya fashe da dariya dama abin da sai zangon ke bukata ke zan yanzu Allah sai ya fashe da kai dan an roƙe ka kuma sai ka je duka dan an roƙe ka kuɗi sai bugu shine da annabi ya dariya ya ce ya ah, to kunna hauli kamata ra to ga sunan dai zagaye da ni kana dai gani ko ya tsalanni nafaka suna ta na ba su kuɗi in ma wannan abu kaza wancan ta ce mata kaza ga sunan sun zagaye aisha na abubakar sai ya miƙe ya doshe wajen aisha zai mata bugu mm. kama abubakarin ila aisha ya ja'u kaha yana neman ya buge wuyanta kama umar sai na umar ya miƙe ila hafsa ya doshe hafsa ya ja'u kaha yana neman bugun wuyanta huma ya kudu jabirai ce da sayyiduna abubakar da sayyiduna umar kowannen su yana cewa la tas'ali rasulallahi shay'an abadan kada ki yarda ki roki manzon Allah wani abu daga yau har abada laisa inda ku inda abin nan bai tare da shi to wannan me yake karantar da mu al-imam an-nawawi yace wannan yana karantar da mu yaro ko ya girma kai ko da yayi aure bai fi karfin babansa ya maduka ba don akwai wata magana da mutane ke aiwa ne ai ya fi karfin bugu yanzu ai sai dai a ba shawara ina ba majalisun sai na umar ba kina wa fi tadibur rajuli waladahu sagiran kana aw kabira wanda shine bayanin al-imam nawawi yace ana ladabtar da yaro ko karami ko babba ko da ya girma sai ya ce aubintan zauja ko da matar aure ce uba yana da damar ya hore ta wannan karantarwar musulunci kenan ba tsari irin na nasara ba mai eh, tsarin nasara an ce yaro in ya balaga yana ma iya karan ubansa don me zai dake shi ko ba a karantarwar manzon Allah ba a karantarwar annabi Muhammad komai girman yaro bai fi karfin ubansa mai duka ba bai fi karfi ba saboda haka suna gaban manzon Allah a gaban annabi sai na abubakar ya zabura sai na umar ya zabura suka doshe su wanda hadisin ma yana karantar da mu akan sun da ke su din ba wai sun yi nufin dukan ba sun ma da ke su li'anna ababakarin wa umara radiyallahu anhuma addaba ibna tayhima wanda shine bayanin al-imam an-nawawi da sayyiduna abubakar da sayyiduna umar sun daki yaransu a gaban manzon Allah kullu wahidun minhum ibnatahu sayyiduna abubakar ya daki kiyarsa sayyiduna umar kuma ya daki kiyarsa kuma a gaban annabi muhammad wa fihi ma kana alaihi nabi kuma wannan shi yake nuna mana rayuwar manzon Allah rayuwar annabi min taqallul min ad-dunya Mazan Allah bai yadda ya tara duniya da yawa ba kaɗan ya ishe shi da tafi hashi ƙoƙari yake nisantar da kansa game da duniya to bayan wannan abin ya auku shine jabir sai ya zo ƙarshen labarin nasa ya ce sun na shaharan da wannan abin ya auku sai mazan Allah ya ƙaura wa matansa sai da ya ɗauki wata guda ya ƙaura wa matansa an wa ishirin. a wata ruwayar aka ce ya cewa matansa kwana 29 to jabir yake summa nazalat al-aya shine dalilin da yasa Allah ya saukar da ayata ta 28 ta suratul ahzab me yace ya ayyuhan nabi qul la'azwajika in وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ya ayyuhan nabiyu wato shine dalilin da yasa Allah ya saukar da wannan aya ya kai annabi kulli azwajika ka gaya wa matanka kaga kenan wannan umarnin Allah ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai annabi ka gaya wa matanka in kuntun na turidinal hayatar duniya in kun kasance rayuwar duniya kuke fatan ku samu shine nufinku abinda kuke nufi shine ku samu rayuwa ta duniya wa zinataha da kawarta alaina to ku zo Umarci kunna. zan jiyar da ku daɗi in muku kyauta wa usarrihukunna kuma zan sake ku sarahan jamilan kyakkyawan sakewa ai kyakkyawan rabuwa shine za a rabu bayan an bada kyauta idan aka ce mutum ya saki matarsa yana kwace duk wani kyautan da ya bata ai kaga ba ai rabuwa mai kyau ba shi manzon Allah abinda Allah ya ce abinda Allah ya gaya masa ka kira matanka ka tambaye su idan rayuwar duniya suke so idan ƙawar duniya suke sha'awa to su zo ka musu kyauta kaga wannan umarnin Allah ne ga annabi Muhammad dan yace masa ya ayyuhan nabi qul li azwajika a cikin abin da zai gaya wa matansa fa ta'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila <clears throat> me dalili wannan shi ya nuna maka cewar matan sun nemi abin da ya saba ma manufar manzon Allah tunda har ka ga an ce ku a zo a arabu ba shi kaga abin suka roka ba shine abin da manzo Allah yake so ba to zaman aure ya samu tangarda kenan zaman aure ya samu tangarda miji yana son abu daban da wanda matarsa take so kuma babu shakka abin da ya faru kenan domin akwai hadisin Abu Huraira akwai hadisin Abu Huraira wannan hadisin ingantacce ne ya ce wata rana mala'ika jibrilu ya zo ya zauna jalasa jibrilu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam musamman mala'ika jibrilu ya sauko <clears throat> ya zo ya zauna yana zaune kusa da manzon Allah fa nazara ila samai sai mala'ika jibrilu ya ɗaga idansa sama da ya kalli sama fa'ida idza malakun yanzilu ashe wani mala'ika ne yake saukowa wani mala'ika yana saukowa to shi jibrilu ko shi ne shugaban saboda ka ya sani sai mala'ika jibrilu ya ce ina hazal malak lalle wannan mala'ikan ma nazala mundu yau mai kholika ƙablar sa'ati tun da Allah ya halice shi bai taɓa saukowa ba kafin yanzu in ji mala'ika jibrilu wannan mala'ika tun da Allah ya halicce shi bai taɓa saukowa ba sai yanzu Falon ma na zala a lokacin da mala'ikan ya gama saukowa ƙala sai ce ya muhammad arsalani ilaika rabbuka Allah mahalicinka ya aiko ni zuwa gare ka afamalikan nabiyan ya ji aluka Allah yana tambayanka ka gaya mishi shin ka fi so a sa ka zama annabi mai mulki kamar annabi suleiman kaga annabi suleiman annabin allah ne manzon allah ne kuma gashi mai mulki to allah ya aiko mala'ika ya tambayi annabi muhammad shin kana son allah ya sa ka zama annabin allah mai mulki au abdan rasula ko kana son Allah ya sa ka zama manzo amma rayuwarsa kaman ta bayi manzo ne amma rayuwarsa ta bawa idan aka ce bawa mara yanci ta lokacin da mala'ikan nan ya taho abinda ya kawo shi kenan ya musamman Allah ya turo shi ya zo da zaɓin nan ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da mala'ikan ya gama faɗin wannan sai mala'ika jibril dama yana zaune sai mala'ika jibril ya ce wa manzon Allah tawaba le rabbika ya muhammad kaga mala'ika jibril sai ya ba shawara yace ya kai muhammadu kai ma Allah tawali'u don an baka manzanci kuma kai mai mulki ne wannan bai nuna wato kana halaka tun daga annabi Suleiman Allah ya masa wannan kyauta bai halaka ba amma tsakanin biyu wanda ke nuna rashin girman kai shi ne mala'ika jibril yake ba shawara ya ce ka zan mai tawali'u yana faɗa sai annabi ya ce to ga amsa bal abdar rasula ni abin da nake so shi ne Allah ya halicce ya bani manzanci sannan kuma Allah ya bani tsarin rayuwa irin ta bawa rayuwa irin ta bawa idan aka ce bawa bai mallaki komi ba ba abin da bawa ya mallaka to haka rayuwar da manzon Allah ya riga ya zaba musamman Allah ya turo mala'ika da wannan sako aka gaya wa annabi kuma annabi ya wannan zabi hadisin yana al-musnad shine hadisi na sittin babu shakka ya tabbata daga manzon Allah to tun da annabi ya zabi wannan annabi ya zabi Allah ya ba shi manzanci amma rayuwarsa irin ta bayi bawa kuwa ba abin da ya mallaka a duniya to saboda haka sai ga mata sun taho neman akasin abin da shi manzon Allah ya zaba kuma ya riga ya gaya ma Allah abu ya riga ya wuce to saboda haka shi manzon Allah ba zai canza tsarin rayuwar shi saboda mace ba ba zai yi ba shi yasa Allah ya saukar da aya ce to ka ba su zabi tunda kai ka riga ka zabi naka ai kaga shi annabi ya zaba ya zabi rayuwar a bashi manzanci kuma rayuwarsa irin ta bayi banda bai mallaki komi ba to amma tunda annabi ya zaba bai kamata ya takura wa matansa ba shi ne Allah ya ce ka kira su in suna son duniya yasa ya ce idan duniyar suke so to kaga dan aka sinkari sai ku rabu na biyu sai Allah ya ce wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu

wa daral akhirati da kuma gidan lahira saboda shi Allah bai zabi duniya ba Allah ya zabi lahira ne fa inna Allah a'adda lil muhsinati min kunna ajran azima idan lahira kuke so to lalle ne ku sani Allah ya yi tanadin lada mai girma ga waɗanda suka kyautata biyayyan su ga annabi Muhammad rashin lil muhsinati waɗanda suka kyautata zamansu da manzon Allah waɗannan akwai lada mai girma da Allah ya musu tanaji wannan ayar babu shakka tana cikin ayoyin da suke nuna darajar matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai ladan da Allah ya tanada musu wanda ba mai samun irin shi ba mai samun irin shi musamman Allah ya ware su ya faɗi wannan magana Allah ya yi tanadin eh, ajran azimar lil muhsinati min kunna lada mai girma ga waɗanda suka kyautata rayuwarsu suka kyautata biyayyarsu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a lokacin da Allah ya saukar da waɗannan ayoyi guda biyu Jabir ya ce fa bada bi Aisha sai annabi ya fara kiran Aisha ya سيتي ya aisha inni uridu an أعرض alayki amran ina so in bijiro miki wani al'amari uhibbu Allah ta'jali fihi ina son kada ki gaggawan bani amsa hatta tastashiri abawaiki har sai kin nemi shawaran iyayenki ina son zan gaya miki wani abu amma kada ki gaggawan hukunci sai kin nemi shawaran iyayenki me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata haka kaga kenan shi manzon Allah kamar yadda alqur'ani ya tabbatar annabi mai tausayi ne annabi mai jin kai ne annabi mai fatan jama'arsa su dace da rahamar Allah ne babu shakka da annabi ya gaya mata duk abin da ta faɗa kawai zai tabbata to amma sai manzon Allah ya ja hankalinta ya nuna mata ba shi ne mafi dacewa ba abin da ya fi dacewa bayan wannan shawara ta je ta samu iyayenta ta gaya musu ba mamaki abin da ya sa annabi ya gaya mata haka saboda kuruciya saboda kuruciya ita tana da karamin shekaru shekarunta ba su da yawa tana da kananan shekaru tun da budurwa ce saboda ka tunanin yaro ba irin tunanin babba ba ne annabi ya sani ita aisha yarinya ce saboda ka sai ce karki gaggawan hukunci sai kin tambayi iyayenki me dalili saboda idan za ta yi amfani da idan za ta bi tunaninta to babu shakka ba mamaki ta yi zaɓin da ba shi ya dace ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada da iyayenta kuma na biyu idan ya aisha ta zaɓi abu guda da sauran matan za su zaɓi ne saboda za su yi koyi da ita me dalili saboda a wannan lokaci ita ce uwar gidan ita ce babbar mace a gidan manzon Allah bayan rasuwar Khadija Aisha ce aka fara aure Aisha aka fara aure amma bata tare ba sai zama Sauda ita ce ta riga ta tarewa <clears throat> saboda ka Aisha ta fi dadewa da manzon Allah in ka dauki Sauda sauran matan ba su daɗe da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ita aisha ba wannan dalilin yasa sa annabi yake cewa karki gaggawa sai kin nemi shawara saboda na ɗaya yarinya ce tana iya tana iya aiki da shawara da tunanin da ba shi ya dace ba na biyu tana iya ɗaukan hukuncin da ita kadai ya shafa amma ba ta san zai shafi iyayenta ba saboda misali idan ta ce ba ni son zama da manzon Allah to kaga ta sa sayyidina abubakar a cikin bala'i ta sa sayyidina abubakar a cikin damuwa a ce yana haihuwan yar da ba ta son manzon Allah kaga ya shiga damuwa fa tadarrara hiya wa abawaiha wa baqi niswa bil iktida'i biha musamman kuma sauran matan da su yi koyi da ita wanda duk yana cikin sharhin da malamai suka yi wannan hadisi to sai annabi ya karanta mata waɗannan ayoyi guda biyu ce ga abin da Allah ya faɗa idan duniya kuke so to ku zo in sake ku idan lahira kuke so kun zaɓi Allah da manzo to ga alkawarin Allah ya muku tanadin babban lada a ranar tashin kiyama da lokacin da annabi ya gaya mata haka kafin ya faɗi saƙon Allah ya ce uridu an an ariba alaiki amran ina so in nuna miki wani abu amma uhibbu Allah ta'jali Allah ta'jali fihi karki gaggawa sai kin nemi shawaran iyaye yana faɗin haka sai ta ce wa ma huwa ya rasulullah menene zaka gaya min kenan ya rasulullah fatala alaiha alaya sai annabi ya karanta mata wannan aya sai ta ce ma annabi afika ya rasulallahi astashiru abawayya yanzu game da zama da kai ya rasulullah zan nemi shawarar iyayena har sai na tambayi iyayena shin ya kamata in zauna da kai ko a'a ku duba saukin halin manzon Allah kuma ku dubi fahimtar Aisha wace mata ce a duniya za ta je ta yi shawaran ba ta son zama da manzon Allah Aisha take cewa yanzu a kanka a kanka ne zan je in shawarci iyayena to ga amsa take bal akhtarullah wa rasulahu wa daral akhirah na zabi Allah na zabi manzon Allah na zabi gidan lahira to shine sai ta ce was'aluka amma kai ma ina roƙonka abu daya la tukhbir imra'atan min nisa'ika billadhi qultu ka ji ga amsa da da baka to ba na son ka gaya wa duk sauran matan ka amsa ta kowace ta ba da amsan da ya dace da manufarta ni ban yadda ba wannan ra'ayi na ne saboda ka karka gaya ma kowa sai manzo Allah ya ce a'a ban yi miki alƙawarin nan ba la tas'aluni imra'atun min hunna duk matar da ta tambaye ni illa akhbartu ani ko zan ba ta labari me yasa saboda shi ma annabi yana son zama da su duka Eh, annabi yana son ya zama su duka kaga in yazo bayan Aisha in yaje wajen Hafsa Hafsa to ga abin da Allah ya ce amma fa ga zabin Aisha kaga Hafsa ta Hafsa ta san kwanan zance shine abin da Aisha ba ta so kar a faɗa me dalili ka san kishin mata ba mamaki wata aurenta ya kare Aisha da ta faɗa ya kamar zan Allah ya ce ina sai na faɗa inna Allah lam yab'athni mu'annitan wala muta'annitan wato Allah bai aiko ni zamanto mai tsananta al'amari ba Allah bai aiko ni zamanto mai ƙuntatawa ga wani ba idan matarsa ta tambaye shi ya rasulullah tunda wannan aya Allah ya saukar da ita ne akan mu duka duka matanka kuma mun sani ka fara da Aisha na ne amsar Aisha sai annabi ya ce ba zan faɗa ba ai kaga ya kuntata manzo Allah ya ce Allah bai aiko ni da haka ba matukar alkhairi ne al'amari to duk wanda ya tambaye ni zan bashi duk wani abu in dai alkhairi ne manzo Allah baya boye shi shi yasa ya ce ma Aisha walakin ba'asani mu'alliman muyassira Allah ya aiko ni ne in zama mai karantarwa kuma mai sassautawa mutane ba mai tsanantawa ba wannan hadisin jabir da muka karanta yana sahihu muslim babu bayani anna tafiyir eh, imra'atihi la yakunu talaqan illa bin abin da ya sa imam an-nawawi <clears throat> eh, al-imam muslim ya kawo wannan hadisin wannan hadisin baya sahihul bukhari yana sahihu muslim yana sunanun nasa'i a babin idza lam yajid ar-rajul ma yunfiqu ala imra'atihi shi al-imam muslim ya kawo hadisin jabir a babin da yake mana ishara da cewar idan miji ya ce mata na baki zaɓi misali miji ya ce ya ba wa matarsa zaɓin zama ko rabuwa wannan zaɓin kawai da ya bayar ba saki ba ne wato sai ya ba da hujja da hadisin aisha shi kuma al'imamun nasa'i da ya kawo hadisin jabir sai ya sa shi a babin idan mutum ya kasa ciyar da matarsa to ya kamata ya ba ta zabi kuma wannan shi gaskiya ne wannan gaskiya ne domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba wa ya kasa ciyar da matarsa bane a'a amma annabi ya zabi lahira bai zabi duniya ba wanda ko bai zabi duniya ba bai damu da yawuni da yunwa ba wanda bai zabi lahira bai zabi duniya ba idan mutum bai zabi duniya ba to dan yawuni da yunwa ba komai bane saboda kamar zan Allah yakan haɗa kwanaki ma yana azumi ya haɗa kwanaki kai ne kake kwaɗayi kana fatar a sha ruwa nan da nan zaka ci ganda za a maka farfesu manzo Allah sai haɗa kwana biyu uku yana azumi so bai damu da duniya ba to amma don annabi ya zabo wannan bai kamata ya takura wa matansa ba kaji adalcin Allah idan annabi ya zaɓi ya wahala a duniya bai zaɓi sauƙi ba to matansa ya kira in sun zaɓi haka sai a zauna in ba su zaɓa ba ya sake su sai ya nemo waɗanda suka dace da irin manufarsa saboda ka limamin nasa'i sai ya ce idan lam yajid ar-rajul ma ala idan har mutum ya zama talauci ya kai ga ba zai iya ciyar da matansa ba aure bai mutu ba amma hal yukhayyiru imra'atahu shin ko ya kamata ya kira matarsa ya bata zabi babu shakka haka ne amma ya aje shi a matsayin tambaya idan mutum ba zai iya ciyar da matarsa ba zai kira ta wance yanzu ba abincin ya gagara gaskiya ina wahala kafin kaza kaza saboda haka idan kin ga ba za ki iya jure ma wannan rayuwa ba sai in sallame ki idan mutum yi haka bai saba ma sunnar manzon Allah ba idan ka dubi waɗanda malaman da suka yi sharhi game da hadisin jabir bin abdullah kusan duka haka suke mana ishara da shi fa'idoji da kuma darussa da ake samu ta rayuwar manzon Allah suna da yawa duk wani misali da Allah ya kawo game da rayuwar annabi Muhammad idan ka duba sai kaga akwai darasi akwai ilimi ya ba mu misali da hatta sayyidina Abubakar da Umar yace wa hadhal fi'ilu min abi bakarin wa umara wannan kuma bayanin abu abbas al-qurtubi shi ma mai sharhin sahihu muslim littafin sa al-muslim lima ashkala littafin da ya yi na sharhin sahihu muslim yana jirgi na hudu shafi na 254 ce abinda sai na abubakar da umar suka aikata a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam mubalagatan fi ta'dibihima shi yake nuna maka sannan abaka da umar sun kai makura ta wajen iya tarbiya wato mutumin da zai zai yunkura ya hori matarsa a gidan mijinta ya gwada maka cewa abin da yake da iko a kanta a gidansa ya fi haka wannan shi ya nuna maka yana tabbatar wa Allah wannan ba tarbiyya ta bace shi yasa kowannen su ya yunkura ba tarbiyya ta bace sai na abubakar yana nuna ma aisha abinda na nuna miki kenan sai na umar yana nuna ma hafsa shi ma haka don haka yasa yake cewa mubalagatan fi ta'dibihima wa kadhalika ghadabu rasulillah sai yace to haka nan ma fushin manzon Allah fushin manzon Allah nan ma tarbiyya ne ladabi ne kaga dai baban iyayensu sun hore su a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka manzon Allah wannan bai isar mishi ba sai manzon Allah ya nashi horo ga matan yayi nasa horo ga matan me horon da ya musu wato shine hijranuhu lahunna annabi ya kaurace wa matan me yasa ya kaurace musu inna ma kana mubalaga fi adabihin shima saboda ya nuna makura ta wajen ladabtarwa ga matan shi fa inna hunna kunna na alai saboda matan sun yawaita gabatar da bukatu ga annabi wannan ta ce ka yi min kaza wannan ta ce ka yi min kaza wa tabassatu na alaihi tabassutan ta'addaina fihi ma yaliqu bin nabi ba laifi bane don mace ta nemi mijinta ya saya mata wani abu amma bukatun da suka gabatar wa manzon Allah ya wuce matsayinsa na annabin Allah sai ya zama kamar bukatu ne irin da wanda matan sarakuna suke gabatar wa sarakuna kuma shi manzon Allah ba sarki ba ne to kaga kenan bukatun nasu sai ya zama ya saba wa manufar manzon Allah to kaga kenan kamar min ihtiramihi akwai naƙasa ta wajen daraja annabi da suka yi wa izamihi da girmama manzon Allah al-imam al-qurtubi yace wa kana zalika min hunna bi sababi husni mu'asharatihi zaka ce me yasa matan annabi har suka kewaye shi wannan tana cewa yi min kaza wannan tana cewa yi min kaza shine sai al-imam al-qurtubi yace saboda saukin halin manzon Allah saboda duk abin da su annabi ya ga alamar ma matarsa tana sha'awa to manzon Allah zai kawo da suka ga manzon Allah yana da saukin hali sai suka dauka to ai za a iya tara masa ma bukatu shi yasa ake cewa yi mana kaza yi mana kaza ba su gane ba shi akwai iyaka to shine manzon Allah ya hore su ya kaurace ma gidan tsawon wata guda dan ya zama ishara gare su cewa abinda suka aikata ba daidai ba ne Da kuma babu shakka ya zama darasi gare su wa rubbama taddat ayunu ba'dihinna ila shay'in min mata'id dunya walidhalika amara Allah ta'ala nabiyahu saboda ka Allah yayi umarni ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kada a samu daga cikin matansa wata mace ya zama tana da burin ma duniya idan ma akwai mai burin duniya to ta bar gidan wannan umarnin Allah ne shi zaɓin Allah ga Annabi Muhammad lahira ne shi ma manzon Allah ya zaɓi lahira don haka matar da take son a zauna da ita a lahira to ta yi haƙuri da rayuwar manzon Allah ta duniya wannan shi yasa Allah ya saukar da waɗannan ayoyi bi an yukhayyirahunna baina iradati zinati duniya wa iradati Allah ta'ala Allah ya ce ka ba su zaɓi shin rayuwar duniya suka zaɓa ko kuwa yardan Allah suka fi zaɓa wa ma inda da irin sakayyar da take wurin Allah Faktar Allah wa rasulahu sai suka zaɓi Allah suka zaɓi manzon Allah wa daral akhira suka zaɓi makoma ta lahira walam yakun fihinna man tawaqqafa fi shay'in min zalika duk matan annabi babu wacce ta mayi waswasi duk matar da annabi ya tinkare ta sai ta bada amsa irin na Aisha tun ma kafin manzon Allah ya gaya mata amsar Aisha haka nan matar za ta da amsa cikin gaggawa faktar Allah wa rasulahu sun zaɓi Allah sun zaɓi manzon Allah sun zaɓi gidan lahira wala taraddada fihi ahadun hunna, babu wata mace da ta yi wasi ko ta yi shakka game da gabatar da wannan bukatar ga annabi sallallahu alaihi wasallam li'annahunna muhtaratun lil muhtari al-imam al-qurtubi yace me yasa ai saboda zababbu ne ga zababbe matan annabi zababbu ne shi manzon Allah zababbe ne saboda ka yanda Allah ya zabo annabi Muhammad haka Allah ya zaɓa masa mata don haka matan manzon Allah sun fi duk wata mace da ka ta wajen kyan hali da kuma kyan addini shi na limamin kudubi yake cewa wa tsayibatin li tsayibi tsarkaka ne ga mai tsarki sai ya ce salamullahi ta'ala alaihim ajma'in siran Allah ya tabbata gare su baki ɗayansu da wannan riwayar jabir kenan muka karanta hadisin jabir shi kadai to sannan na biyu akwai riwayar aisha ita kanta riwayar jabir ta zo a sahihu muslim kuma tana sunan nasayi a sunan kubra amma hadisin aisha fa hadisin aisha yana sahihul bukhari kuma yana sahihu muslim hadisin aisha allah ya kara mata yarda ita aisha ta ba da labari da kanta abin da ya auku don wancan labarin da jabirai bayar game da matan manzan allah ne zuwan sayyidina abubakar da kuma sayyidina umar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin aisha take lamma mabawatis un wa na laila a lokacin da aka samu kwana 29 sun wuce kwana 29 sun wuce domin annabi ya yi alkawarin zai kaurace matansa saboda wannan abin da suka aikata da kala alayya rasulullah sai manzan Allah ya shigo wajena in ji aisha wanda ita da kanta take ba da labari kuma wannan shi yake nuna falalar aisha akan sauran matan manzon Allah lil ibtida'i biha fi taqyir saboda bayan wata guda ya wuce gidan aisha annabi ya fara shigowa wannan shigowar da yayi karka ɗauka wai a'a ya rusa rabon kwana da ya saba yi musu a'a cikin ikon allah sai ya dace da daidai rabon kwanan aisha ya dace da daidai rabon kwanan aisha wannan shi ke nuna zaɓin allah gare ta yana daga cikin falala da allah ya ma aisha bayan wata guda ya wuce sai ya zama gidan aisha annabi zai shigo to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo tana ganin manzon allah ita da kanta take ba da labari ta ce fakultu sai na ce in naka a kasanta ya rasulallahi kai ne fa ka Allah ta dukula alaina ba za ka shigo gidajenmu ba shaharan sai kayi wata guda cur wa in naka da kanta min wa ishirina sai ga shi kwana ishirin da tara ya yi ka shigo sai ta ce ma annabi a ƙudduhunna ina kirgawa ina kirga su kaga kenan wato tana nuna ba mu damu ba ina ma ka kara kan wata ɗin don haka yasa zama da mata sai hakuri sai manzo Allah ya ce inna shahara tis'un wa manzo Allah ya ce ai wata kwana 29 yake ba 30 bane sun makala sai yace to ya Aisha inni zakirul laki amran zan gaya miki wani al'amari kaga wannan hadisi yace zakirul laki da ya ce a aridu alaiki ba ya ce ki rullaki zan tunatar da ke wani al'amari fala alaiki Allah ta'jali fala alaiki Allah ta'jali fihi hatta a abawaiki hatta a abawaiki maimakon hatta ta shiri wanda ya zo a riwayar Jabir a hadisin Aisha annabi ya ce mata zan gaya miki wani al'amari amma ba ni son ki gaggawan hukunci har sai kin nemi umarnin iyayenki wancan ko yace shawaran iyayenki to sai annabi ya karanta waɗannan ayoyi guda biyu fa qalat aisha sai aisha tace qad alima wallahi shi kansa don ita take ba da labari ta ce na rantse da Allah shi kansa annabi ya sani anna abawayya lam yakuna liya'murani bi firaqihi babu yadda za a yi iyayena. su umarni in rabu da shi in ji aisha amma me yasa annabi ya faɗi haka saboda umarnin Allah Allah ya riga ya saukar da hukunci saboda ka ba mai cewa a'a ai soyayyar ta mu ta fi haka babu sai an bi umarnin Allah saboda ka yasa dole sai da annabi ya gaya mata fakuntu sai na ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam awa fi hada asta amiru abawayya yanzu ya rasulullahi akan wannan zan nemi umarnin iyayena fa inni uridu to ina baka amsa ina ina son Allah wa rasulahu ina son manzon Allah wa daral akhirati kuma ina son gidan lahira nan take ta bada zabin ta wannan hadisin yana sahihul bukhari yana sahihul bukhari babu qaulihi musamman al-imam bukhari yayi babi na fassara waɗannan ayoyi da muke karantawa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika shine hadisi na 2468 da kuma sahihu muslim babu bayani takhyir imra'atihi anna takhyir imra'atihi la yakunu talaqan illa bin niyya don mutum ya ba wa matarsa zaɓi wannan baya zama saki in ba da ya kulla niyya ba da zaɓi ga matansa ɗin ya yi nufin saki ne ba hadisin yana sahihu muslim hadisi na 471 wannan hadisi shi yake nuna mana cewar babu shakka wannan abin ya tabbata saboda ya samu riwaya daban-daban ga hadisin jabir ga hadisin aisha ita kanta nan da ta tabbatar da wannan labari ko ba shi kenan ba akwai riwayar abdullahi bin abbas ita ce riwaya ta uku riwayar abdullahi bin abbas tana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim saboda ka hadisin jabir shine ma kadai baya sahihul bukhari amma hadisin aisha hadisin abdullahi bin abbas waɗannan duka suna sahihul bukhari da kuma sahihu muslim ah, sahihul bukhari yana babu talaqi da kuma babu mau'izatul rajuli ibnatahu lihali zaujiha musamman al'imam bukari ya yi babi mutum ya bi ‘yarsa gidan aure mutum ya bi ‘yarsa gidan aure ya zauna da ita ya mata fada shi yasa sai kawo hadisin manzon Allah sai kawo eh, hadisin sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da suka shigo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga surukan manzon Allah ne sayyidina Abubakar da kuma sayyidina Umar ga annabi yana auren aisha annabi yana auren hafsa sun shigo gidan manzon Allah suka yi kokarin gyara abin da ya shafi aure shi yasa al-Imam Bukhari yayi babi akai ya kamata uba ya rika ya zama mai wa'azi ga yarsa a gidan aure ba wai ya aika mata ta zo gida ba idan ka ji labari yarka tana da matsala a gidan aure abin da ya kamata shine ka tashi ka je gidan wannan ita ce sunnar manzon Allah ka tashi ka je gidan ka yi mata fada abin da ya faru kenan domin hadisin abdullahi bin abbas hadisin yana da tsawo babu shakka hadisin yana da tsawon gaske kamar riwayar da ta zo a sahihu muslim yace haddathani umar bin al-khattab sayyiduna umar shi ya karantar da abdullahi bin abbas abin da ya faru lamma tazala nabiyullah nisa'ahu a lokacin da annabi ya ƙaurace wa matansa kala sai yace da kaltul masjid na shigo masallaci inji sayyiduna umar da na shigo fa idan nasu yankutuna bil hasa sai ga mutane duk wanda ka ganshi yana motsa tsakuwar masallaci alamar ya shiga damuwa wannan shi yake nuna maka tsananin so da sahabbai suke ma annabi Muhammad sahabbai suna da tsananin soyayya ga manzon Allah saboda haka idan suka samu labari hankalin annabi ya tashi ta duk wani sahabi da ka gani hankalinsa shi ma ya tashi wannan ita ce rayuwar sahabban annabi Muhammad sai na umar yake na shigo masallaci sai kawai duk wani sahabi da na duba fuskansa sai in garansa a murɗe garansa a ɓace fuskarsa a ɗaure sosai na ji suna cewa fallaka rasulullahi nisa'ahu manzon Allah ya sake matansa na ji suna faɗin haka to shi sai na umar ya san kuma akwai yasa a cikinsu akwai yasa a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam wa zalika qabla an yu'marna bil hijabi wannan ya auku kafin Allah ya saukar da hukuncin hijabi don ba a lokaci ɗaya Allah ya shar'anta al'amura ba za ka samu hukunci yana sauka ne da kaɗan da kaɗan a lokacin da wannan abin ya auku Allah bai shar'anta hijabi ga mata ba sai da umar ya ce da na ji mutane na magana a masallaci annabi ya sake matansa ko magana ce jita-jita ana ta yayatawa sai ya ce la'a'laman na zalikal yau ma ni kuwa sai na san gaskiyar wannan magana a yau da farko sai na umar sai ya shiga gidan aisha da farko ya shigo wajen aisha ya ce fadakaltu ala aisha da na shigo wajen aisha fakultu sai na ce ya binta abi bakare ya ke yar abubakar sai na umar ya shigo wajen kishiyan yarsa ita ce aisha tunda ba yarsa ba ce ya ce ya ke yar abubakar a Kadba lagamin sha'aniki an biya, rasulallah yanzu halinki munin halinki ya kai har ki iya cutar da manzon Allah kaga sai na Umar ya taho zai mata faɗa kenan sayyidina umar ya taho zai ma aisha fada yake cewa yanzu munin halinki har ya kai ki cutar da manzon Allah da kaga maganan babu dadi da ita ma sai ta bashi amsa mara dadi ta ce mali wa malaka ibn al-khattabi kai ko me ya gama ni da kai ta ce masa dan ya dan al-khattab me ya gama ni da kai alaika eh, bi aibatika kai dai ka je ka ji da adakarka ka je ka ji da adakarka me ya gama ni da kai wato tana nufin hafsa kaga yadda ta kira ta adaka ka je ka ji da adaka wato magana bakar magana ta gaya wa sayyidina umar magana ba ta da dadi amma sayyidina umar yana ji saboda ya san uwa ce gare shi aisha uwa ce gare shi duk da cewa ya haife ta amma bai faɗa mata magana mara kyau ba sai ya fita bai ce komi ba yana fita sai ya tafi wajen yarsa da kansa ya faɗa ya ce fa kaltu ala hafsa binti umar sai na shigo wajen yata da na zo sai na ce mata ya hafsa a kad balaga min sha'aniki an tu'ziya rasulallah yanzu munin halinki ya kai har ki iya cutar da manzon Allah kaga dai tambayar da ya ma Aisha ita ce ya ma yarsa ta cikinsa halinki ya kai ki iya aikata abin da zai bata ran annabi wallahi laqad alimti yace ma yarsa ni na sani anna rasulullahi la yuhibbuki ba wai sonki yasa annabi yake zama da ke ba ta na riga na sani kin sa abin da yasa annabi yake zama da ke yana tambayar. yar laula ana ki rasulullahi in ba don ni ba da annabi ya sake ki a zauna lafiya kaga yana mata faɗa kenan yana nuna mata katta yadda ta yi tunanin wai tana da wani kyau wani kyan da zai sa annabi ya zauna da ita ba kyau ba ne ya ce kuma dalili na ne ni kadai shi ya sa annabi ke zaune da ke amma inda don halinki ne da tuntuni ya sake ki da wannan magana ya ta sa ta fashe da kuka a shaddal buka dama kafin ya shigo gidan tana kuka da ya taho ya faɗi wannan magana sai ta ƙara kuka faƙuntu da sai sai na umar ya tambaye ta aina rasulullah ina manzan Allah yake faƙala sai ta ce huwa fi fi zanatihi fil masharaba manzan Allah yana ainihin wurin adana abincinsa annabi yana da suto da yake ajiye abinci babu shakka manzan Allah yana tanadi na abincin iyali har ma yakan yi tanadin kamar hatsi da za a shekara biyu ana ci misali a tara buhuna wanda za su kai abincin shekara kaga ya nuna annabi yana tanadi kuma wannan ba zai yiwu ba sai idan akwai sto saboda haka manzon Allah yana da sto da yake aje wannan abincin shi yasa ita Hafsa take gaya ma mahaifinta huwa fi khizanatihi fil mashurba shi sai na umar yake fa dakaltu sai na shigo fa idza ana bi rabahi gulami rasulillah da na shigo inda annabi sallallahu alaihi wasallam sto dinsa yake sai na tarar da akwai wani yantaccen bawan annabi ana kiransa rabahu yana bakin kofa annabi ya aje shi yace karka bari kowa shigo wannan rabahu din shi yake gadin kofa yana tsare yana hana mutane shiga saboda annabi ya samu ɓacin rai to da na taho ya samu wannan ka'idan alal kuffa almashurba mudallin rijilaihi ala nafirin min khashabin ya ce na zo na samu wannan yaro wannan bawan yana zaune a daidai kofa ya sako kansa kan matakala domin akwai matakala kafin a hau kamar wato wannan sto din na manzon Allah an yi shi ginin yana kamar bene yarqa alaihi rasulullah wa yanhadir saboda ka akwai matakala wanda annabi yake hawa in zai shiga idan zai sauko kuma sai ya biyo ta gure saboda ka sai na umar yana zuwa yace ya rabahu ista'adilli indaka rasulullah ka je ka tambayi manzon Allah ka nema min izini ina buƙatar ganinsa fa nazara rabahun ila al-ghurfa sai shi wannan bawan ya kalli kofan da ya kalli kofan sai ya dawo ya kalli Umar yace summa nazara ilayya kaga ya samu amsa rabahu ya kalli kofa ya kalli cikin ɗakin kenan sannan sai ya kalli umar kaga yana nuna annabi ba da izini ba ba ma sai ya bakin bakinsa ya faɗi ba falam ya kul shay'an bai ce komai ba thumma rafa'tu sauti sai na sake daga muryata ya rabahu ista'dilli indaka ala rasulillah sai na umar ya daga murya nan ma dai ba a samu izini ba sai na umar a karo na uku sai ya daga murya sosai ta yadda annabi zai ji na umar ya ce fa inni azunnu anna rasulullah zanna ji ji'tu min ajali habsa ina tsammani annabi yana zaton na taho ne saboda yata hafsa sai ya ce fa wallahi ina rantsuwa da Allah la'in amara ne rasulullahi bi darbi unuquha da a ce annabi zai ce ka filla wuyan hafsa la'in amara ne rasulullah bi darbi unuqiha la'aduriban na unuqaha ya ce wallahi da manzon Allah zai ce ka je ka filla wuyan hafsa sai na umar ce na rantse da Allah zan filla wuyanta ya ɗaga murya ya faɗa ya ce farafatu sauci, na ɗaga murya saboda haka sai na juya na kama tafiya yana juyawa sai rabahu ya kira shi ce manzon Allah yana kiranta fa dakaltu ala rasulillah saboda ka sai na shigo wajen manzon Allah da ya shigo sai ya samu annabi yana kwance akan tabarma mutfajiun ala hasirin yana kan tabarma yana kwance har gefen jikinsa alamar tabarman ta ta hito saboda babu wani shimfiɗa kan tabarman jalastu fa'adana alaihi izarahu walaita alaihi gairuhu to dama manzon Allah ya daura mayafi da sai na umar ya shigo sai ya kare gyara daura mayafinsa amma ko ko mayafin da ya daura banda shi annabi baya sanye da komi babu komi a tare da manzon Allah a ce mayafi dai ya daura babu wani wanda ya ruhu da shi wa idan hasiru qad asara fi janbihi fa nazartu bi basari fi khizanati rasulillah na umar yake sai na daga ido na na kalli wannan suto din da ake aje abincin manzon Allah na kalla gaba daya suto din babu komai face wata jaka a rataye jakar ana saka kamar hatsi ne na sha'ir ya ce fa'iza ana bi ƙabubatun min sha'irin na sa'i abin da ke cikin wannan jaka bai wuce kamar damki guda na sha'iri ba hatsin da ya saura a cikin wannan fata to na manzon Allah wa misliha yace qaraban fi nahiyatil ghurfa sannan akwai wata jakar kuma a ta ɗaya gefen wa idza afi mu'allaqun yana cewa akwai wata fata da aka rataye ta fatar da ba gama jemanta ba ba gama jemar wannan fatar ba sai aka dace wato a ɗakin babu wani abin da za ka duba ka ce annabi ya yi adanar wani abu na duniya ma babu abincin ma babu shi da ainaya to lokacin sai na umar yake kallon ɗakin shi kuma manzon Allah yana kallon idan sai na umar sai na umar yana kallon ɗakin da ya gama zagaye ɗakin da kallo sai hawaye suna zubo mishi hawaye yana zubo masa na umar to lokacin sai manzon Allah ya ce ma yubuki ka yabna al-khattabi ya kai dan al-khattabi me yasa ka kuka sai na ce ya annabin Allah wa mali la abki me zai hana ni kuka mutum kamanka ya zama iyaka taburma kadai take wannan ɗaki ko katifa babu tana kwance a jikin wannan akan wannan tabarma gashi har ta maka alama a fatar jikinka kuma kai ne wa anta rasulullah kai ne manzon Allah wa anta khairatuhu kai ne wanda Allah ya zaba wa safwatuhu kai ne wanda Allah ya zaba a tsakanin mutane gaba daya ya baka girma ya baka annabci wato manzon Allah ya zama khatamul anbiya saboda haka ya kamata annabi ya samu gata fiye da kowa sai ce ga sarkin farisa in ka tafi za ka ga har fadama ce gidansa fadama ce gidansa akwai lambu a cikin gidan duk abin da ake bukata za a samu na 'ya'yan itatuwan marmari yana faɗin haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya bin khattabi ala ba, an ta lana al-akhirat wa lahum yanzu kai dan al ashe baka yarda ba su waɗannan masu mulkin rum da farisa su samu duniya mu kuma Allah ya ba mu lahira wannan rabo bai gamsar da kai ba in ji manzon Allah ashe baka so haka ba kuntu sai nace bala da ce babu shakka ina son haka ya rasulallah wa da kaltu alaihi hina da kaltu wa ana rafi fi wajhi gababa sai da umar ya ce ainihi lokacin da na shigo ɗakin da ganin fuskar manzon Allah akwai fushi da ganin fuskar manzon Allah akwai fushi saboda haka sai na umar ya ce zan yi ƙoƙari sai na faranta ran manzon Allah sai na ce ya rasulullah ya rasulallah ma ya shiko alaika min sha'anin nisa'i abinda ya sa na ce ina son ganinka in ji sai na umar ya rasulallah wai shin don me mace za ta bata maka rai in ji sai na umar don me za ka bari al'amarin mata ya kuntata ma rayuwarka don me waɗannan matan a kansu ranka ya ɓaci fa in kunta tsallakta wallahi don ka sake su ba komi ba ne ni sai na umar kuma akwai yan shi a ciki don na umar yake gaya manzo Allah ya ce don ka sake su gaba daya ba komi ba ne fa inna Allah ma'aka Allah yana tare da kai wa mala'ikatahu mala'iku suna tare da kai jibril mala'ika jibril yana tare da kai mika'ilu ah, yana tare da kai wa abubakarin ga abubakar wa ana gani inda sai na umar ya wal mu'minuna ma'aka kuma muminai suna tare da kai ya ce to dama Allah ya masa baiwa duk abinda da sai na umar ya faɗa to ƙarshe aya sai ta sauko sai na umar yana gamawa sai ga suratu eh, abin nan asa rabbuhu in tsallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna can gaba yake cewa wa in tazahara alaihi fa inna allaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da zalika zahir sai na umar yake gaya wa manzon Allah daga shi sai annabi a ɗakin babu wanda ya sani in banda Allah yana gama faɗa Allah ya saukar da wannan aya to shi ne sai na umar sai ce wa kanat aisha bintu abi bakari dama a gidan annabi mata biyu su ne mafi girma mafi tasiri masauran matan daga aisha sai hafsa wato yarta kenan kamar yadda Allah ya daga su iyayensu a waje to haka kuma su ƴaƴan Allah ya daga su a gidan manzon Allah to ya zamanto ta ala nisa'i ala sa'irin nisa'in nabi saboda haka bayan ya faɗi haka sai sai na umar ya ce masa ya rasulallah a tsallabta hunna ko ka sake su ne kala sai ce la ban sake su ba kulta sai na ce ya rasulallah ni da kantun masjida na shiga masallaci wal muslimuna yankutuna bil hasa musulmai suna motsa tsakuwa alamar sun shiga damuwa ya yaquluna suna cewa tsallaka rasulullahi nisa'ahu ai manzon Allah ya sake matansa wannan magana ta yadu ta yi yawa a cikin gari afa anzilu fa ukbiruhum annaka lam tutalliquhunna ka yadda in sauka in gaya wa mutane baka sake matanka ba saboda naga mutane sun shiga damuwa kala sai manzo Allah yake na'am in shi ta kware kuwa je ka gaya musu in ka ga dama je ka gaya musu shi manzo Allah bai ma sani ba an yaya ta a gari ya saki matarsa falam azal uhaddisuhu sai na umar ya ce to ban gushe ba ina ta ba wa annabi labari muna hira da shi hatta ta hassara gababu an wace har sai da aka waye gari fushi ya gushe daga fuskarsa wa hatta ka sharafa bahika har sai da ta kai ga manzon Allah ya murmushi sai da ta kai ga manzon Allah ya fashe da dariya kaga ya kwantar da hankalin manzon Allah sai ce wa kana min ahsanin nasi sagaran in ji sai na umar manzon Allah yana da wushiriyar da ta fi kyau fiye da na kowa sun ma nazala nabiyullah to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauko da shi da sayyiduna umar suka sauko daga wannan guri kuma ya dace da ainihin ranar ƙarshe ranar ƙarshe sai na umar ya shiga to suna saukowa sai sai na umar ya ce masa ya rasulallah innama kunta fil gurfa tis'atan wa ishirin ka zauna a wannan ɗaki kwanaki ishirin da tara ka ce kuma wata ɗaya ne ƙala sai manzan Allah ya ce in na shahara ya kunu tis'an wa ishirin ai babu shakka wata yana kasancewa ne kwanaki ishirin da tara fakumtu ala babil masjidi sun sauko tare da manzon Allah saboda haka sai sai na Umar ya tsaya a kofar masallaci ya daga murya sai na umar ya ce lam yi tsallik rasulullahi nisa'ahu manzon Allah bai sake matansa ba sai na umar ya ɗaga murya ya faɗa kowa ya ji to a nan sai Allah ya saukar da aya ta 83 ta suratun nisa'i wannan aya da Allah ya saukar ita ma ta dalilin sayyiduna umar wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf bihi idan wani al'amari na kwanciyar hankali ya faru ko wani al'amari na tashin hankali ya auku sai su yi ta yayatawa ba daidai ba ne walau duhu Ilar rasuli wa ila ulil amri minhum da za su mayar da wannan al'amari ga manzo ko su mayar da wannan al'amari ga shugabanni la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da waɗanda za su yi bincike za su gano gaskiyan al'amarin kaga kenan sai na umar sai zama shine mai wannan binciken walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila Allah yake cewa in ba dan rahamar Allah ba in ba don falalar Allah ba da duka sahabban manzon Allah sun bi shaydan face dan kadan kawai saboda aiki da zato bai da kyau na Umar shine wanda ya tafi ya samu manzon Allah ya tabbatar da gaskiya to bayan wannan ya tabbata sai Allah ya saukar da ayan da muka karanta ita ce ake kira ayatu takhyiri ayar ba da zaɓi ga matan manzon Allah ya ayyuhan nabi qul li azwajika ya kai annabi ka gaya wa matanka in kuntunna turidna alhayata dunya wa zinataha in kun kasance abinda kuke so shine ku samu rayuwar duniya da kawarta fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila sai ku zo zan muku kyauta in sake ku kyakkyawan sake in ka dubi fatul bari malamai sun tabbatar da wannan abin ya auku a shekara ta tara daga hijiran manzon Allah shekara ta tara daga hijiran annabi kaga kenan manzon Allah ya kusa rabuwa da duniya shekara ta tara a wannan shekara ce Allah ya sauka da waɗannan ayoyi da muke karantawa haka in ka dubi tafsirin ibn kasir yana cewa haza amrun min Allah li rasulihi waɗannan ayoyi in ka duba da kyau umarni ne Allah ya yi ma annabi salawatullahi wa salamu alai bi an yukhayyira nisa baina nisa'ihi eh, nisa'ahu baina an yufariqahunna فيذهبن إلى غيره ممن inda لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها Allah ya aiko ayoyin nan guda biyu ga annabi Muhammad annabi ya ba ma matansa zaɓi idan suna son duniya to sai annabi ya sake su su je su auri wanda za su samu duniya a wurin shi na biyu wa baina sabri alama ma indahu min diqil hali ko kuwa su yi haƙuri su zauna da annabi a irin wannan ƙunci na rayuwa a irin kunci na rayuwa ai in ka lura akwai hadisin Aisha da take cewa akan samu wata guda akan samu watanni babu hayaki a gidan manzon Allah babu girki babu ma hayakin sama da wata guda ba na tsammanin akwai talaucin wani a yau da ya kai haka kuma waɗannan mata sun yi haƙuri da zamanto ila ka dabino kaɗai za a ci a sha ruwa gidan manzon Allah ya zama abin misali ga duk mai imani to sai ya zama Allah ya ce annabi ya ba su zaɓi za su yi haƙuri da irin wannan kuncin rayuwa amma fa a nan duniya ne kadai a wajen Allah fa akwai asawabu jaziru. akwai lada mai ɗimbin yawa faktarna radiyallahu anhunna wa ardahunna Allah wa rasulahu wa daral akhirah matan annabi gaba ɗayansu suka zaɓi Allah suka zaɓi manzon Allah suka zaɓi sakamako na lahira wanda shine gidan aljanna kaga kenan mata sun yi abin da dama ake fatan su yi saboda dama Allah tabaraka wa ta'ala shi ya zaɓe su ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara musu yarda wannan waɗannan ayoyi suna ɗauke da hukunci kamar guda biyu ya kamata mu lura da su na ɗaya idan mutum ya ba wa matarsa zaɓi ya ba ta zaɓin zama ko rabuwa wannan baya zama saki ai kaga Allah ya saukar da ayoyi ya ba wa matan annabi zaɓi amma bai zama saki ba wannan yana daga cikin abin da ita kanta aisha take faɗa yana littafin almugni na ibn qudama a mujallar na bakwai shafin 314 ibn qudama ya ce wa in khayyaraha idan miji ya ba wa matarsa zaɓi idan miji ya ba wa matarsa zaɓi ko dai zama ko rabuwa faktarat zaujaha sai ta zaɓi zama da mijinta idan ta zaɓi zama da mijinta wannan baya nuna cewar auren ya mutu auru da tilfiyar awul amra lam ya ka shay'un to wannan ita ce fahimtar al-imamu ahmad fi riwayatul jama'a almajiran al-imamu ahmad da yawa abinda suka tabbatar wanda ita ce fahimtar sa kuma wannan ita ce fahimtar sayyiduna umar sayyiduna ali bin abi talib zaid bin al-harisa abdullah bin mas'ud abdullah bin abbas umar bin abdul aziz wannan dukkan su ibnu qudama ya kirga ya jera a littafin al-mughni yace kuma wannan shine hukuncin da ma aka dinga aiki da shi a zamanin shugabancin sayyidina Umar da kuma shugabancin sayyidina Ali bin Abi Talib yana cewa wal amalu ala ma jamaa me dalili saboda wannan labari kuma daga cikin riwayar da ita kanta Aisha ta faɗa ita kanta Aisha tana cewa qad na rasulullah annabi ya ba mu zaɓi mu matansa ya ba mu zaɓi ko dai zama ko rabuwa sai ta ce a fakana talakan shin yanzu ya zama saki kenan tana tambayan wanda ke tambayanta ta ce ai ba saki ba ne walau ha faktarat furqatahu min waqtiha idan da a ce mutum zai ce na baki zaɓin zama ko rabuwa sai ta ce rabuwa idan ta ce rabuwa to sake ya tabbata da zaran ta ce na zaɓi rabuwa da zaran matar ta faɗi haka to ta kunu wahida rajiiya babu shakka aure ya mutu amma saki ɗaya ne kuma yana da damar ya mai da matarsa in ba ta gama idda ba saki ɗaya ne tunda har ya ba ta dama idan har ya ba ta zaɓi ta ce na zaɓi mu rabu tana faɗin haka to aure ya ƙare amma yana da damar ya ce ya mai da ita sai dai kuma dai a lissafin zamansu an taba samun saki babu shakka wa illa fala khiyara laha amma idan bata ba da amsa ba a nan take sai da mijin ya tafi kasuwa ya yi wuce fa ne ya dawo sai ta ce ka kawo a ma girki aini tun ɗazu da kaban zaɓi na zaɓi mu rabu a wannan raguwan shirme ne ai da ya ba ta zaɓin nan take za ta ba da amsa idan ya bar gidan magana ta kare babu wannan zabi wannan ita ce fahimtar aksaru ahlil ilmi akasarin malaman sunna ala anna taqyir ala al idan mutum ya ba wa matarsa zabi to zabin nan da sauri ne da sauri idan ma bata faɗa da sauri ba kamar misali suna zaune a ɗakin sai bayan awa ɗaya ta bada amsa nan ma bata da ta amsa ta bai da tasiri saboda haka ana la'akari in ikhtarat fi waqtiha wa illa fala khiyara laha ba'dahu lokacin da miji yake ba da zabi nan take mata za ta ba za ta amsa idan ba ta amsa ba har aka dan ja lokaci to wannan zabi ya kau wannan babu shakka ita ce fahimtar sayyidina Umar sayyidina Usman Abdullah ibn Mas'ud Hajjabir bin Abdullah da sauran manyan malamai da aka yi na farko har da al-Imam Malik Allah mu dauke musu rahama kuma wannan ya tabbata abinda aka yi hukunci da shi a zamanin shugabancin sayyidina Umar da kuma sayyiduna Usman Allah ya kara musu yarda sai abu na biyu wannan waɗannan ayoyi da muka karanta suna tabbatar mana ya kamata in mutum ya rabu da mace in mutum ya rabu da matarsa ya mata kyauta don umarnin Allah kenan ga annabi Muhammad ya ce fata'alai na umarci ukunna wa usarri hukunna sarahan jamila wal aslu fi tashri'il mut'a asali ma suratul baqara ta zo da wannan hukunci asali in ka dubi suratul baqara aya ta 236 Allah madaukake ya ce wa matti'uhunna alal musi qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu mata'an sai Allah yace haqqan alal muhsinina ku ba su kyauta inji Allah matti'uhunna ku ba wa mata kyauta idan kun rabu idan aure ya mutu a yau mace kyauta sai Allah ya ce babu adadin kyautan alal musi qadaruhu mai hali ya bada gwargwadon halinsa wa alal muqtiri qadaruhu mara hali ya bada gwargwadon talaucinsa am bil ma'ruf wannan kyautar wato kyauta ce za a yi ta bisa sanayya ba wai ka'ida ce aka yi ba gargado an sani in wani ya kyautata wa matarsa makwabta za su ce kai wani yana da kirki ka duba mugun halin matan nan amma da suka rabu sai da ya bata kaza sai kaza to sai Allah ya ce haƙƙan alal musulin wannan hakki ne ga masu kyautatawa aya ta 241 kuma har yanzu a suratul bakara sai Allah ya ce walil mutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqan alal muttaqina waɗanda aka sake su suna da damar a ba su kyauta sai Allah ya ce kuma wannan kyautar hakki ne ga masu tsoron Allah to wannan kalma ta cewar alal muttaqin ita ce ta sa al'imamu shafi'i ya ce dole ne wannan kyauta ba ya kamata ba al'imamu shafi'i ya ce Allah ya ce haƙƙan alal mutaƙin kaga ya gwada cewar ba zaɓin ka ake nema ba duk sa'ilin da ka rabu da mace ka yi mata kyauta hakki ne kuma eh, um, yana cewa sai dai idan ita ce ta jawo sababin rabuwa kamar misali idan mace ta ce ba ni son ka eh, mu yi hulɓu ta kawo dukiya ta bashi kaga ba zai mata kyauta ba dama ita ce ta nemi rabuwar wannan shine zabin ibnu taimiyya wanda ya zo a littafin asharul mumti na al-usaimin eh, ibn al-usaimin zaka gani yayi magana akan yake cewa fahimtar ibnu taimiyya ita ce ya kamata in an saki mace a ba ta kyauta idan an saki mace a mata kyauta saboda dacewa da wannan siffa ta al wacce Allah mu da kuke faɗa karanta mana aya ta bayani ya nisa annabi يا نساء النبي من يعد منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا tunda sun matan tunda mata annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi wannan hukunci sun ce mun yadda za mu zauna da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya saukar da ayoyi ya ce a babu matan manzon Allah zaɓi idan sun zaɓi Allah sun zaɓi manzon Allah sun zaɓi lahira to shi kenan sai gashi wannan suka zaɓa to sai Allah ya musu wani babban tukwici ya musu tunatarwa da kuma kyauta tunatarwar ita ce ya ce ya nisa annabi ya ku matan annabi ku sani ku iyaye ne saboda haka duniya ta sa ido a kanku man ya min kunna bi fahishatin bayyana inda bai kamata a samu mummunan abin koyi ba shine gidan manzon Allah wannan maganar Allah ce yake wa matan Annabi Muhammad bai kamata a ce idan ana misalin mace da ba ta da kyan zaman aure a ce kuma sai a yi misali da gidan manzon Allah Allah ya ce bai kamata ba ku manyan mata ne saboda haka duk matar da ta yi wata alfasha a bayyane yuba hal azabu azaban ta ninki biyu ne yuba hal azabu ne wa kanu zalika Allah Allah tsira Allah ce kuma wannan abu ne mai sauki ga Allah kar ku tsammanin ku dan kuna matan annabi Allah zai kyale ku Allah ba zai ku ba Allah ya ce wannan abu ne mai sauki gare shi idan ba ku tsaye da addini ba da wabu shakka azabar ku ninki biyu ce in ka dubi fathul bari mujalla na goma shafin ɗari da goma sha bakwai ibn hajar ya ce dama ƙa'idar ita ce faman kanat ni'matullahi alaihi aksar kana bala'uhu ashad idan ka fi kowa samun ni'ima to bala'in Allah gare ka kuma ya fi na kowa saboda haka in ka dubi annabi da yake annabi ya fi kowa daraja a lokacin da ya zo jinyar mutuwa Allah maɗaukaki ya samar zazzabin da ba a taɓa sama wani ɗan adam ba ba a taɓa sama wani mutum irin wannan ciwon ba ta kai ga sahabi yana shigowa sai da ya gane me dalili saboda ni'imar Allah ta fi girma akan manzon Allah fiye da ni'imar Allah da take kan wani to haka ma matan annabi ni'imar Allah da take kansu ta fi ni'imar Allah da take kan sauran mata wannan dalilin ya sa idan bawa ya yi laifi sai a ninka sai bashi rabin rabin azabar da ake yi mai yanci kaga saboda ni'imar Allah da take kan mai yanci bata eh, rabu wato ta ninka ni'imar Allah da take kan bawa saboda haka sai zama horon da ake mu bawa rabin horo ne da ake wa mutum mai yanci to sai kuma tukuicin da Allah ya ba su ne yace ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما ومن يقنت منكن لله ورسوله ما تد تي توالئ أتجنكم تيم الله توالئ تيوم من الله توالئ وتعمل صالحا تي أيكم قريب nu'tiha ajraha marratayn za mu bata ladanta ninki biyu kaga idan matar annabi ta yi laifi azaba ninki biyu idan matar manzon Allah ta yi aikin kwarai ladanta ninki biyu wa a'tadna laha rizqan karima bayan ladanta ninki biyu mun yi mata tanadin wani arziki na karimci wato wata kyauta a gidan aljanna babu mai samun irin ta sai matan manzon Allah kaga kenan Allah ya yana kyauta ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam ana musu albishir ku ji tsoron Allah kuma ku riƙe Allah da kyau an ku riƙi addinin Allah da kyau ku yi koyi da manzon Allah ku zama masu tawali'u ga Allah da annabi sannan ku zama masu kyautata halaye saboda duniya ta rika koyi da halinku Allah ka samu iya koyi da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك